daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi a agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirinsa na yammaci. Zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Alhamis. To shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labarai. Daga nan akwai mu dauke da shirin nan na ko kun san da saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Baya ga hakan akwai mu dauke da shirin nan na duniyar mu a yau. shirin da ke biyuyar wasu lamura da suka dau hankali a wannan duniyar musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya daga nan sai shirin na don matasa to waɗannan dai su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan yammacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan kuma da 'yan ɗaki koki masu zuwa lokaci ne da za mu duba muku halin da duniya ta yi ni da fatan dai za a kasance tare da mu. To Marilla yanzu kuma lokaci ne na labaran duniya. Iran ta yi da matakin Australia na alakanta da rundunar kare junjo halin musulunci ta ƙasar da mai tallafawa ta'addanci. ci gaba da alhinin rasuwar Sheikh Dahir Usman Bauchi a tarayyar Najeriya da mafaɗin duniya. Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko kuma yawo ta yi Allah wadai da juyin mulkin da aka yi a Gina Bisau. To yanzu kuma ga labarin dalla-dalla tare da ni Hassan Barka Agadis. Iran ta yi Allah wadai da matakin gwamnatin Australia na ayyana rundunar tsaron juyin juhalin musulunci wato IRGC a matsayin mai tallafawa ta'addanci. Matakin da gwamnatin Australia ta ɗauka wani abu ne mai laifi kuma mai cike da haɗari wanda aka tsara a ƙarƙashin gwamnatin sahayuniya don karkatar da hankalin jama'a daga kisan ƙare dangin da ake yi a Gaza. In ji ma'aikatar harkokin wajen Iran a cikin wata sanarwa da aka fitar a yau Alhamis. gwamnatin australia ta sanya irgc a matsayin mai tallafawa ta'addanci bisa zarge-zargen da ba su da tushe na cewa irgc na shirya kai hare-hare kan al'ummar yahudawa na australia ma'aikatar harkokin wajen iran ta yi allah wadai da wannan shawarar da babban murya tana mai allah wadai da ita da kuma rashin adalci jamhuriyar musulunci ta iran ta ɗauki wannan matakin a matsayin haramtacciyar hanya wannan matakin rashin da'a da babban kuskure ne da gwamnatin australia ta aikata bisa zargin da ba shi da tushe da hukumomin tsaro na gwamnatin sahiyoniya suka kirkira in shi ta kasashen faransa jamus birtaniya da kuma italiya sun yi allah wadai da karuwar yawan tashin hankalin da 'yan yahudawa 'yan kama wuri zamna ke yi wa fararen hula falastinawa tare da yin kira ga isra'ila da ta kare al'ummar yammacin kogin jordan waɗannan hararen dole ne a daina su suna kawo cikas ga kokarin da ake yi na tabbatar da zaman lafiya da kuma tabbatar da tsaron isra'ila mai dorewa in shi ministocin harkokin waje na kasashen hudu a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa sun kuma yi maraba da bayyanar adawar da shugaban amurka donald trump ya nuna kan yunkurin mamaye yammacin kogin jordan kuma sun sake nanata adawarsu ga duk wani nau'in mamayewa ko na bangare ko na gaba ɗaya ko na zahiri da kuma ayyukan gina matsugunan da suka saba wa dokokin ƙasa da ƙasa a najeriya ana ci gaba da nuna alhinin rasuwar shekka dahir usman bauchi wanda allah ya wa rasuwa a wato a ranar alhamis din nan shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya bayyana jimaminsa kan rasuwar babban malamin addinin musuluncin shekka dahir usman bauchi lamarin da ya ce ya kaɗu matuka da samun labarin tunubi ya ce jagoran na ɗarikar tijjaniya mutum ne mai daraja da kima sannan ya bayyana shi a matsayin madubi wanda ya sadaukar da rayuwarsa wajen koyarwa shugaban ya ce rasuwar shehin malamin rashi ne ga ƙasar baki ɗaya ba ga iyalansa ba da ɗalibansa ko mabiyansa kaɗai ba da ya ƙarar cewa har yanzu yana tuna irin karfafa gwiwar da murgayin ya bashi a lokacin da ake shirin zaben 2023 Jima tsohon ɗan takarar shugabancin Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ya bayyana rasuwar shehun malamin a matsayin rashi babba ga al'ummar musulmi na Najeriya da ma Afirka baki ɗaya. A wata sanarwa da Atiku ya wallafa a shafin na sada zumunta ya bayyana marigayin da babban malami wanda ya koyar da addini da tarbiyya. tsohon ɗan takarar shugaban najeriya sanata rabiu musa kwankwaso shi ma ya aiki da nashi sakon ta'aziyyar inda ya bayyana jimamansa tare da mika ta'aziyya ga iyalai da kuma 'yan uwan 'yan uwa da makusantan Sheikh Dahiru Usman Bauchi bisa rasuwar malamin. Kwankwaso ya bayyana malamin a matsayin uba kuma babban malami wanda Korasa ta zama madubi ga ɗimbin al'umma. Gwamnonin wato arewacin Najeriya su ma sun nuna alhirinsu bisa rasuwar jagoran ɗarikar Tijaniyar a Najeriya Sheikh Dahiru Usman Bauchi wanda ya rasu a yau Alhamis. gwamnan jihar gombe muhammad inuwa yahaya wanda shine shugaban kungiyar ta gwamnanin jihohin arewa ya bayyana shehin malamin a matsayin malamin da rayuwarsa da koyarwarsa suka taka wato suka taba rayukan miliyoyin mutane a tsawon shekaru gwamnan jihar bauchi bala muhammad ya bayyana marigayin shehu usman wato dahiru bauchi a matsayin malamin mutumin da ya damu da harkokin addinin musulunci mai son zaman lafiya da samar da fahimta da juriya tsakanin musulmi da mabiya sauran addinai a wani sakon ta'aziyya mai dauke da sa hannun mai baiwa gwamnan shawara kan yada labarai muktar gidado gwamnan ya bayyana matukar bakin ciki da alhinin rashin sanannen malamin addinin musuluncin wato sheikh dahiru usman bauchi wanda allah ya warsuwa a yau alhamis yana da shekaru ɗari. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko kuma syria ta yi Allah wadda da juyin mulkin da ya faru a ranar Alhamis a kasar Gina Bisau. Kwanaki uku bayan zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu inda ta kira shi da barazana kai tsaye ga zaman lafiyar ƙasar da yankin. Wannan juyin mulkin soja ya zama mummunan keta tsarin mulki kuma barazana kai tsaye ga zaman lafiyar kasar da yankin baki da yanzu ecowas a cikin wata sanarwa da ta fitar dama kafin hakan shugabannin tawagar masu sa ido kan zaben na gina bisau na kungiyar tarar afirka ta ecowas sun bayyana matukar damuwa game da sanarwar da sojojin suka yi na yin juyin mulki a kasar a wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar shugabannin sun ce gabanin sanarwar kasar na cikin shirin sauraron sakamakon zaben da aka yi wanda suka ce ya gudana lami lafiya a halin da ake ciki dai sururin da suka kwace mulki a gina bisau sun rantsar da janar horta tam a matsayin sabon shugaban riko na tsawon shekara daya janar tam ya sha rantsuwar ne yau alhamis a hadkwatar sojojin da ke babban birnin kasar bisau bayan da suka hambar da shugaban kasar umaru sisoko embalo a jiya laraba majalisar ɗinkin duniya ta ce tana bin diddigin lamarin da matukar damuwa tana kira da a girmama bin doka shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa ya soki kalaman takwararsa sana'a amurka donald trump na cewa ba zai gayyace shi taron kasashen gungun g20 na mafiya karfin tattalin arziki a duniya a shekara mai zuwa a florida ramaphosa ya ce abin takaici ne yadda trump ke ci gaba da daukar matakai bisa labaran da ba na gaskiya ba ko kuma aka yi musu kwaskwari kwaskwarima a cikin wata sanarwa da ya fitar shugaban amurka donald trump ya ce ba zai gayyaci afirka ta kudu taron na baɗi ba da amurka za ta karɓi bakunci kuma ya nanata sukar da yake yi wa afirka ta kudu kan zargin cewa an aikata kisan kiyashi a afirka ta kudu akan tsirarun fararen fata amurka ta ƙaurace wa taron na g20 na bana a johannesburg inda shugabannin suka amince da matakan da aka ayyana na magance matsalar dumamu da yanayi da sauran matsaloli na duniya duk da kin yardar amurka to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan tumar da lama sauraro bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye a sa sauraro lafiya barkan mu da haka da kuma sauka mu a cikin shirinmu na sharhin bayan labarai wanda zai magana game da matakin da amurka ta ɗauka na ba da umarnin gudanar da bincike da za a sanya kungiyar ikwanul muslimin a cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda da fatan masu saurari sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin shugaban ƙasar amurka donald trump ya ba da umarnin rattaba hannu kan wata doka ta zartarwa wadda za a gudanar da bincike don sanya ko kuma wasu rassan ƙungiyar ikhwanul muslimin a matsayin ƙungiyoyin ta'addanci ta ƙasa da ƙasa haka kuma ya umarci gwamnati ta ɗauki wannan mataki cikin kwanaki arba'in da biyar bayan ta karɓi rahoto wannan mataki na trump ya fuskanci mayar da martani mai tsanani daga ɓangarorin ƙasa da ƙasa a gaskiya yana nuna cewa ƙoƙarin da amurka take yi shine dakushe tasirin da ƙungiyar ikhwanul muslimin ta yi a sauran ƙasashen asiya an kafa ƙungiyar ikhwanul muslimin a shekara ta 1928 a ƙasar masar shin gaggawa ta yi tasiri a cikin ƙasashen larabawa bayan faɗar gwamnatin husni mubarak wannan ƙungiyar ta yi nasarar kai muhammad mursi zuwa ga matsayin shugabancin gwamnatin ƙasar ta masar amma bayan da abulfata al-sisi ya yi juyin mulki a shekara ta 2013 ya kasance babbar barazana ga tsaro da zaman lafiya na cikin gida da kuma na yankin ma baki ɗaya. Don haka umarnin na Trump wato yana nufin sassan wannan ƙungiya da ke ƙasashen Lebanon, Masar da kuma ƙasar Jordan, wanda alaƙar Amurka da waɗannan ƙasashe zai iya yin tasiri sosai daura da ƙasashe kamar irin su Saudiya, haɗaɗɗiyar dawar Larabawa da suke ganin ƙungiyar Ikhwanul Musulmin a matsayin barazana ga zaman lafiyarsu. Don haka, ƙila su nuna goyon bayansu game da wannan mataki. ɗaya daga cikin wannan umarni shine matsin lambar duniya kan ƙungiyoyin gwagwarmaya kamar irin su ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon da ƙungiyar hamas wanda suke samun goyon bayan ƙungiyar ikwanul musulmin wajen adawa da suke yi da haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma wannan zai iya dagula mu'amalar da ke tsakanin wannan ƙungiyar da sauran ƙasashen yankin haka zalika ƙungiyoyin da ke samun taimakon kuɗi da makamai daga wasu ƙasashen larabawa kila a yi musu tsananin matsin lamba da zai sa dole su rage goyon bayan da suke basu. To sai dai tasirin wannan umarni na Trump bai takaita kasashe irin su Labanan Masar ba kawai domin a matakin yankin an san kasar Turkiyya tana ɗaya daga cikin waɗanda ke nuna goyon baya ga ƙungiyar ta Ikhwanul musulmi. ƙila ta mayar da martani ta hanyar diflomasiyya da tsaro kan wannan mataki da aka ɗauka domin ƙasar Turkiyya ita ce ke taimakawa ƙungiyar kuma ta ba da dama daga cikin mambobin kungiyar ta ba su mafaka saboda haka duk wani matsalin lamba da amurka za ta yi wa turkiya na ɗaukar mataki kan kungiyar ikhwan zai iya haifar da matsala tsakanin ƙasashen guda biyu har ila yau wannan matakin zai yin tasiri sosai tsakanin alaƙar amurka da sauran ƙasashe kamar rasha da china waɗanda a wani rikicin suna nuna goyon su kai tsaye ga masu kishin musulunci don haka wannan mataki yana iya zama babbar barazana ga zaman lafiyar wannan yanki game da ƙasar qatar kuma wanda bisa al'ada kamar yadda aka sani tana goyon bayan ƙungiyar ikhwanul muslimin wannan zai sa matakin ya ɗauki hankali sosai qatar wadda a shekarun baya bayan nan ta ci gaba da taimakawa ƙungiyar ikhwan a ƙasashe daban-daban wannan ƙasar ta samu matsala sosai da sauran ƙasashe kamar masar saudiya kan goyon bayan take ba wa ƙungiyar ikhwan don haka sanya ƙungiyar daga cikin 'yan ta'adda zai iya sanyawa ƙasar qatar cikin wani hali mawuyaci daga ƙarshe umarnin da trump ya bayar ba wai kawai matsin lamba ne kan ƙungiyar ikhwan ba a'a wani mataki ne zai canza dabaru na tsarin siyasar amurka a ƙasashen yammacin asiya da kuma ƙalubalantar barazanar tsaro da suke fuskanta. wannan umarni yana iya zama wata shimfiɗa ce babba ta kawo canji a lokacin da ake fuskantar babban sauyi a siyasar ƙasashen da ke yankin kuma a daidai lokacin da ake samun sauye-sauyen siyasa da tsaro a ƙasashen da ke yammacin asiya don haka wannan matakin na trump wani sinadari ne da zai iya kawo sauyi a yankin kuma zai iya yin tasiri zuwa wasu shekaru masu zuwa a ƙarshe wannan umarnin ba wai kawai yana adawa ta'addanci ba ne wani tsari ne da zai kawo babban sauyi a yankin baki ɗaya kuma wannan mataki ba zai taƙaita ga yin matsin lambar siyasa da tsaro kan sassa daban-daban na ƙungiyar ikwanul musulmin da sauran ƙungiyoyi irinsa ba. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Alhamis 27 ga watan Nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da shida ga watan Jumada Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 106 da suka gabata a rana irin ta yau 27 ga watan Nuwamban shekara ta 1919 bayan yakin duniya na biyu aka sake rarraba kan iyakoki aka sake rarraba kan iyakokin kasashen nahiyar turai da asiya waɗanda suka sha kayi a yankin wanda kuma hakan ya zo ne a cikin wata yarjejeniya wadda aka rattaba wa hannu a birnin paris na kasar faransa ranar 27 ga watan nuwamban shekara ta 1999 kasashen da abin ya shafa dai sun hada da daularin usmaniya austria da kuma hungary dolar usmaniya da ya tura sun rarraba ta zuwa kasashe shida wato kasar turkiya ta yanzu iraki syria labanan jordan da kuma palestino inda wasu so aka sanya so karkashin ikon kasashen ingila da faransa kai tsaye a inda wasu kuma aka sa su karkashin ikon majalisar kasashen duniya a lokacin da kuma turawan ingila suka kafa isra'ila a akan kasar palestino masu saurare ko kun san cewa shekaru 33 da suka gabata a rana irin ta yau banda kasashen turkmenistan kyrgyzstan uzbekistan kazakistan tajikistan afghanistan da kuma jamhuriyar azerbaijan suka shiga cikin kungiyar haɗin kan tattalin arziki ta eco adadin mambobin wannan kungiya ya kai kasashe goma kuma an sanya wa wannan rana ranar eco an kafa kungiyar eco ne a shekara ta alif tara da hudu domin ƙara haɗin gwiwa a fannin tattalin arziki tsakanin kasashen iran da turkiya da kuma pakistan an kirkiri wannan kungiya ne dai biyo bayan koma bayan da kungiyar haɗin kan al'ummomin ƙasashen yankin ta rcd ta samu wadda aka kafa a shekara ta 1964 kungiyar eco na ƙoƙarin ƙara haɗin gwiwar tattalin arziki a tsakanin ƙasashe goma na yammacin asiya wannan kungiya dai ta kuma rattaba hannu akan yarjejeniyoyi daban-daban na haɗin gwiwa da wasu kungiyoyi na ƙasa da ƙasa masu saurari ko kun san cewa shekaru biyar da suka gabata rana irin ta yau aka kashe injiniya musan fakhrizade mahabadi ɗaya daga cikin fitattun masana ilimin kimiyya a bangaren bincike na soja a jamhuriyar musulunci ta iran musan fakhrizade dai babban darakta ne na cibiyar bincike ta kimiyya ta iran wanda ta yi ayyuka masu tarin yawa a bangarori daban-daban na nukiliya baga kuma yana da hannu a ayyuka daban-daban da aka gudanar ta fuskacin bincike na wannan cibiya musamman a bangaren tsaro da al'amuran nukiliya da dai sauransu ya kasance mataimakin ministan tsaro shugaban hukumar bincike da kirkire-kirkire kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa shirin nukiliya na iran an haifi mohsen a shekara ta 1957 a birnin kum sannan kuma ya shiga rundunar kare juyin juhalin musulunci ta iran tun farkon kafuwarta ya kuma fara ayyuka na kimiyya da bincike ta hanyar kafa cibiyar bincike ta irgc ya yi digirin sani biyu a fannin kimiyyar nukiliya kuma tun a shekara ta 1992 yake aiki a matsayin mamba a tsangayar ilimin physics a jami'ar imam hussein alaihi salam bayan haka kuma ya zama shugaban jami'ar fasaha ta malikul ashtar ya taka muhimmin rawa wajen ci gaban kimiyyar tsaro da fasahohi na iran zade ya kuma taka wata rawar wajen samar da na'urori na ga rigakafi a kasar iran a lokacin da ake fama da annobar corona kuma ya ɗauki ƙwararren matakai tare da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta ƙasar iran ɗin wajen kira na'urori waɗanda suka dace domin ayyuka na tantance cututtuka a ƙarshe dai bayan kwashe tsawon lokaci na rayuwarsa na gwagwarmaya da ƙoƙari da yi a fagen kimiyya da tsaro na ƙasar iran ya yi shahada a wani harin ta'addanci wanda aka kai a yankin damaban a ranar 27 ga watan nuwamba shekara ta 2020 kuma ya bar tarihi mai ɗorewa a fagen kimiyya da fasaha ga 'yan ƙasarsa. masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 sa gabata a ranar irin ta yau kimanin watanni biyu bayan fara yakin da tsohuwar gwamnatin kasar ke ta kallafa wa kasar iran sojin ruwa na kasar iran din suka samu ta gagarumin nasara ta sojojin ruwan ba'az a wani samame wanda ake kira da operation peril a gabar ruwan tekun farisa a yan wannan farmaki a lokacin da ake gabza yaƙi a tsakanin ƙasashen biyu an lalata wani adadi mai yawa na jiragen yakin gwamnatin ba'as tare da mummunar barna ga tashar jiragen ruwa ta albakar da take ƙasar iraki da kuma take arewa maso yammacin tekun farisa bayan wannan farmaki ne sojin ruwan ƙasar iran suka mamaye wannan yanki baki ɗayansa akan haka a ƙasar iran a hukumance an sanya wannan rana ta zama matsayin ranar sojojin ruwa ta ƙasa saboda jarantaka da sadaukarwa da sojin ruwa na kasar suka nuna wannan farmaki wanda suka kai a daidai irin wannan rana rundunar sojin ruwa ta kasar iran tana da matsayi na musamman a tsakanin rundunonin sojin kasar bisa la'akari da irin gaga ma gudunmuwa wadda suka bayar a lokacin kalafafen yakin shekaru takwas wanda aka gwabza tsakanin kasar iran da kuma gwamnatin ba'as karkashin jagorancin shugaban kama karya na kasar iraki inda bayan kokarinsu da kuma wasu bangarorin sojin sama da na kasa rundunar sojin ruwan ta iran ta kasance mai ba da tallafi ga dukkanin sauran bangarorin soji a wannan yaƙi har aka kai ga samun nasara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 jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. yayin da gwamnatin mamayar isra'ila ke ci gaba da aiwatar da shirin ɓoye babban matsala da ya kunno kai a tsakanin al'ummarta tun bayan da ta fara kaddamar da yakin kisan kare dangi da ta yi a zirin gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 sabbin bayanai a hukumance sun bayyana mummunar barnar zamantakewa da tunani da yakin ya yi wa al'ummar yahudawan sahayoniya wannan lalacewa ta bayyana a cikin karuwar shaye-shayen barasa muggan kwayoyi da kuma shaye-shayen wasu nau'ukan muggan kwayoyi da ba a taba gani ba inda ya kai mutum ɗaya cikin hudu na yahudawan sahayuniya yanzu yana cikin haɗari rahoton shekara-shekara da cibiyar kula da lafiyar jiki da lafiyar jama'a ICA ta Isra'ila wanda jaridan Yedaud a Harnot ta buga ya ba da mummunar hoto na al'ummar da ke fuskantar abin da ya yi kama da jaraba na gama gari samfurin rauni da ya faru a yakin Gaza. a cewar rahoton yakin da ke tattare da matsaloli na tashin hankali damuwa hasarar rayukan mutane da kuma tashe-tashen hankula da ba a taba ganin irinsu ba sun sa bangarori daban-daban na al'ummar isra'ila sun koma shan barasa magungunan barci da masu kwantar da hankali don rage tashin hankali da kuma neman nutsuwa duk da haka waɗannan magunguna na wucin gadi sun koma cikin halaye halaye masu wuyan warwarewa ko da bayan ayyukan soji sun lafa Roni Rokach, daraktar shirye-shiryen jinya na cibiyar kula da lafiyar kwakwalwa ta lura da cewa waɗanda suka ƙara yawan amfani da abubuwan maye a lokacin yakin yanzu bayan yakin zai yiwu su canza halayensu. ta kara da cewa matsala mai hatsari shine matakin da ke gaba lokacin da shaye-shayen muggan kwayoyi suka fara zama al'adar mutum kuma illolin da ke tattare da kwayoyin suka cutar da lafiyar jiki a rayuwar yau da kullum da tasiri a aiki da fagen karatu da kuma mu'amala rahoton ya nuna cewa kashi 26.6 cikin ɗari na yahudawan sahayuniya wato fiye da kashi ɗaya bisa hudu na al'ummar isra'ila suna amfani da abubuwa masu sanya maye a matakin haɗari ga rayuwarsu rahoton ya kara da cewa babban hadarin shine yadda yahudawan sahayoniya suka koma amfani da kwayar opium ya yi kusan nimkawa zuwa biyu kuma amfani da sauran mugan kwayoyi da nufin kwantar da hankali da magungunan barci ya karu zuwa kashi biyu da digo biyar yayi suka fara zama al'adar mutum kuma illolin da ke tattare da kwayoyin suka cutar da lafiyar jiki a rayuwar yau da kullum da tasiri a aiki da fagen karatu da kuma mu'amala rahoton ya nuna cewa kashi 26.6 cikin ɗari na yahudawan sauniya wato fiye da kashi ɗaya bisa hudu na al'ummar isra'ila suna amfani da abubuwa masu sanya maye a matakin haɗari ga rayuwarsu rahoton ya kara da cewa babban hadarin shine yadda yahudawan sahayoniya suka koma amfani da kwayar opion ya yi kusan nimkawa zuwa biyu kuma amfani da sauran mugan kwayoyi da nufin kwantar da hankali da magungunan barci ya karu zuwa kashi biyu da dugo biyar yayin da shaye-shayen abubuwa masu kara kuzari suka samu karuwa mai yawa a tsakanin al'umma ko da yake munanan bayanan cutuka na rikice-rikice bayan tashin hankali ptsd sun ragu inda aka kwatanta da ƙwaloluwarsu a farkon yakin zuwa kashi sha shida cikin ɗari na yahudawan sayoniya har yanzu suna fama da munan alamun tunani idan aka kwatanta da kashi goma sha cikin ɗari kawai kafin yakin masana dai na danganta wannan karuwa da rashin tsaro ake ci gaba da fuskanta da hasarar rayuka da ayyukan sojin mai tsawo da yahudawan sahiniya ke ci gaba da gudanarwa da matsin tattalin arziki da zamantakewa da zai biyo bayan yakin rahoton ya tabbatar da cewa rukunin da suka fi fuskantar matsalar shaye-shayen magan kwayoyi su ne matasa masu shekaru tsakanin goma sha takwas zuwa ashirin da shida inda rahoton ya bayyana cewa ɗaya cikin uku na matasa suna fuskantar wannan haɗarin bayan da yahudawan Sahuniya suka fuskanci jerin rikice-rikice a jere da suka hada da barkewar cutar corona sannan bullar yaƙi sannan kuma rashin zama lafiya na siyasa da zamantakewa Rokac ta ce suna ƙoƙari su koma aiki ko makarantu ko harkokin yau da kullum amma suna fuskantar wahala saboda matsaloli wannan rukuni zai jagoranci al'ummar isra'ila don haka dole ne a samar musu da kyakkyawar amsa ta hanyar da ta dace bayanai sun kuma nuna cewa sojoji da jami'an tsaro na yau da kullum da dakarun kota kwana da iyalansu suna daga cikin jama'ar da matsalolin suka fi shafa yayin da yawan waɗanda hatsarin ya fi shafa a tsakanin sojoji ya kai kashi ɗaya cikin uku ƙididdiga ta tabbatar da cewa ma'aurata maza da ma'aurata mata suna fuskantar mafi girman kaso a matsalolin kamar haka ƙarin kashi 170 cikin 100 na mashaya barasa ƙaruwar kashi 180 cikin 100 na yawan masu amfani da tabar wiwi da ƙaruwar kashi 250 cikin 100 na masu amfani da ƙwayar opion roka ta jaddada cewa da'irar cutarwa tana faɗaɗa ba ga waɗanda suka shiga yaƙi ba kawai har ma da iyalansu kuma wannan yana da matuƙar damuwa masana sun yi gargaɗin cewa raba maganin karyewar zuciya da ƙwayoyin shashaye babban kuskure ne roga ta ce da farko mutane suna yin amfani da barasa ko shan tabin wiwi don rage damuwa bayan karyewar zuciya amma bayan shekaru biyu ya zama da wuya a daina ta kara da cewa ba za a iya magance karewar zuciya ba ba tare da magance al'adar shaye-shayen muggan kwayoyi ba saboda raba tsakaninsu yana haifar da kafa mai hadari ta ba da labarin wani sojan ko ta kwana da ya rubuta mata kafin ya shiga gaza cewa na sanya sulkena na rufe zuciyata nan da wata uku za mu haɗu ta yi tsokaci game da wannan da cewa waɗannan mutane sun dawo daga yaƙi sulken sun faɗi kuma ainihin basifun da suka faru sun bayyana dangane da taɓarɓarewar al'amura cibiyar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙaddamar da wani shiri mai suna wata hanya wannan shine farkon aiki da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fara bullo da shi don magance karyewar zuciya da bullar shaye-shayen muggan ƙwayoyi wannan shine shiri wanda ake sa ran zai hada da dubban mahalarta har zuwa tsakiyar shekara ta 2026 da nufin horas da ma'aikatan kula da tunani da na likita a cikin haɗin gwiwar kula da matsalolin shaye-shaye a ɓangaren shirye-shiryen wayar da kan jama'a da shirye-shiryen rigakafi a makarantu da gundumomi ya zuwa yanzu shirye-shiryen cibiyar sun kai dalibai 283 a makarantu da kuma mutane 50,000 a cikin shirye-shiryen yankuna yayin da sama da ƙwararru 21,000 suka samu horo da cancanta a cibiyoyin ilimi na cibiyar netanya da kudus a bana cibiyar ta kuma buɗe wani sabon asibitin matasa mai suna natta domin kula da masu shaye-shaye a tsakanin matasa yayin da ɗaruruwan majinyata ke karɓar magani a asibitocinta a faɗin ƙasar roka ta jaddada cewa tunkarar rikicin na buƙatar tallafin gwamnati da jama'a rahoton jaridar ya yada'ut hanot ya kammala da cewa yaƙi na iya kawo ƙarshe a filin daga amma tasirinsa na tunani da zamantakewa zai ci gaba da kasancewa shekaru masu yawa masu zuwa yayin da gwamnatin mamayar isra'ila ke ci gaba da shelanta samun nasara na soji al'ummar yahudawan sahayuniya na fuskantar yakin cikin gida mai firgitarwa game da rashin lafiyar ƙwaƙwalwa. matsalar ba kawai tashin bama-bamai da rusa a gaza ba ne har ma da rushewar cikin gida da ke cikin zukatan yahudawan sahayuniya kansu a nasa rahoton shafin yanar gizo na almasiriyal yau ya watsa rahoton cewa masifar shaye-shayen muggan kwayoyi ta addabi haramtacciyar ƙasar isra'ila saboda ta'addancin da 'yan sahayoniya suka aiwatar a zirin gaza sabbin bayanai a hukumance daga haramtacciyar ƙasar isra'ila sun bayyana irin mummunar ta'addancin da aka yi a zirin gaza a cikin al'ummar isra'ila an samu karuwar shaye-shayen muggan kwayoyi da sauran abubuwa da ba a taba gani ba inda a cikin yahudawan sahuniya hudu akwai ɗaya da a halin yanzu yana cikin haɗarin shaye-shayen muggan kwayoyi rahoton shekara-shekara da cibiyar kula da lafiyar jiki da hankali ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ica ta fitar wadda jaridar yahudawan sahayoniya ta yi da uta ta buga ya ba da wani mummunan hoto na al'umman da ke fuskantar abin da ya yi kama da watsuwar shaye-shaye a tsakanin al'umma wannan wani samfur ne na masifa a tsakanin al'umma da kunno kai sakamakon matakan wuce gona da iri da kisan kiyashi da kuma ta'addanci kan gaza a cewar rahoton yakin da ke kunshe da tashin hankali da damuwa hasarar mutane da kuma masifa da bala'i da ba a taba ganin irinsa ba sun wurga bangarori daban-daban masu yawa a isra'ila cikin masifar yin amfani da barasa magungunan sabacci da kwayoyin kwantar da hankali don rage matsin lamba da yawan tunani duk da haka waɗannan magunguna na wucin gadi ne da saurin gushewa sannan mutane mutane su koma cikin halaye masu wuyar warwarewa ko da bayan ayyukan soji sallafa lafa roni roka daraktar da shirin jinya na cibiyar kula da lafiyar kwakwalwa ta lura cewa waɗanda suke ƙara yawan amfani da abubuwan maye a lokacin yakin yanzu zai yi wuya su canza halayensu ta ci gaba da cewa lamari mai hadari shine matakin da ke kan gaban fara shaye-shaye lokacin da illar shaye-shayen ta fara bayyana kuma tasirin cutar wasa ya fara mummunan tasiri akan ayyukan yau da kullum aiki karatu da alaƙar rayuwa rahoton ya nuna cewa kashi 26.6 cikin ɗari na yahudawan sahayuniya wato fiye da kashi ɗaya cikin hudu na yawan jama'ar yahudawan sahayuniya suna amfani da mugan ƙwayoyi da ke tattare da mummunan haɗari a matakin rayuwarsu sannan amfani da mugan kwayoyin kamar hodar iblis da opion sun yi kusan ninkawa biyu kuma yawan amfani da magungunan kwantar da hankali da sanya barci ya nimka zuwa kashi biyu da dago biyar yayin da magunguna masu ƙara kuzari suka ƙara yawa da ba za a misalta su ba ko da yake munanan alamomin rashin lafiya bayan tashin hankali sun ragu don aka kwatanta da ƙwalloluwarsu a farkon yakin kashi sha shida cikin ɗari ne hudawan sahayuniya har yanzu suna fama da munanan alamun tunani idan aka kwatanta da kashi goma sha biyu cikin ɗari kawai kafin yakin masana dai na danganta wannan karuwa da rashin tsaro da ake ci gaba da ganin bullarsa da hasarar rayuka da kuma tsawon lokaci da sojoji suka ɗauka suna yaƙi baya ga matsin tattalin arziki da rayuwar zamantakewa da ya biyo bayan yakin rahoton ya tabbatar da cewa rukunin da suka fi fuskantar matsalar shaye-shaye na miyagun kwayoyi su ne matasa masu shekaru tsakanin goma sha takwas zuwa ashirin da shida inda ta bayyana cewa ɗaya daga cikin uku na fuskantar wannan haɗari bayan da yahudawan sayuniya suka fuskanci jerin rikice-rikice a jere tun daga barkewan cutar corona zuwa yaƙi baya ga rashin kwanciyar hankali na siyasa da zamantakewa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kunno kai a nan ne zamu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya matasa. Bismillah Rahman Rahim masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamuran da suka shafi matasa da kuma ƙalubalen da suke cin karo da shi a fagen rayuwa. Yau zai kai mu a tarayyar Najeriya. inda za mu yada zango a cibiyar hukumar lura da matasa ta jihar Bauchi inda ake horasa da matasa domin samun sana'o'in yi na dogaro da kai. Sai a kasance da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka zan gabatar. Shin gauni a gidan kashe ahu kowa ya kashe taro ya yi ɓanna, wani ya kashe fi ma. Toma da fatan masu sauraro na tare da mu. Kamar da aka ji a farkon shirin yau za mu yada zango a cibiyar hukumar lura da matasa ta jihar Bauchi a tarayyar Najeriya inda ake horas da matasa domin samun sana'o'i na yi domin dogaro da kai. Gurin hukumar dai shine samar ma matasa guraben aiki ta bi su sau da kafa tare da shawarwari domin dogaro da kai. Profesa Musa Mai Samari shugaban hukumar ya yi ƙarin bayani a kan yadda hukumar tasu ke ta yadda aikin nata. Na tallafa wa matasan jihar Bauchi domin su rabu da zaman kashe wando da matalauci saukar da nauyin da ke kanmu daidai gwalgwado irin na mutum. Ba abun aje a faɗa ba kowa zai iya zuwa ya ga sunan matasanmu ana ganin su suna cikin ayyukoki daban-daban ko da na spider da cosmopolitan domin su ne sun fito karara tun da suna cikin rigunan su na uniform. To amma akwai wanda ana ganin su wajajen sana'o'i da abubuwa wanda kowa in in dai mutum yana so ya faɗi gaskiya ya san cewa matasan bauchi yanzu fa an daina zaman banza ana ayyukan yi kuma yaran da suke makarantu har ga Allah an gode wa Allah wanda suka samu zuwa jami'o'i makarantu na gaba da sakandare da yawa kuma wannan ba zai samu ba sai dai in takaddun su na kammala karatu secondary school ya gyaru kuma an gyara muna godiya to ina kira ga matasa ina kira ga iyayensu ina kira kuma daga shugabanni duka na al'umma da na addinai da cewa haƙƙi ne akan mu ba wa gwamna kaɗai ba ba wa ma'aikatar mu ba na gari daga gun yaran nan ko matasan nan ko kuma mata mataye domin tarbiyyar su na gari shine zaman lafiya amma mun barwa gwamna shi daya hannu daya baya daga dole kuwa mu hada hannu ku daya mu yi wannan aiki domin mu cimma nasara abin yasa nake jaddada cewa iyaye tashi habbasa yaran nan fa a gidajen su mun dauki yaro ya je makaranta ba mu za mu tashe shi da safe mu ce wanka ba ba mu za mu ce masa ya kama hanyar makaranta ba ba mu za mu tambaye shi ina ka wuni yau ba ya kamata iyaye su ne da wannan haƙƙi mu kuma za mu yi namu haƙƙi mu tabbatar mun samu musu gurabe mu kuma tabbatar da cewa yanayi mai kyau domin su iya yin wannan karatu wannan mun yi kuma muna roƙo saura masu kana su eh, goyon baya da kuma guduma sai dai a lokuta da dama matsalar da matasan ke korafi a kai ita ce rashin samun aiki yi ko da sun samu horon ko kuma sun kammala karatu lamarin da suka danganta da wani sakaci na gwamnoni malam ahmed abdullahi wani matashi da ya kammala karatunsa na digiri kuma bai da aikin yi ya zayyana wasu matsalolin da suke cin karo su kamar haka kusan tarayya jiha da kuma kananan saboda su ne ba za su yi dama na yanda wanda ya gama karatu zai samu aiki to gwamnatin ba sa buɗe dama Ya ce maka ga aiki a gwamnati ko jiha ko tarayya a wani minista ka je ka je ka ce kana neman aiki a wajen za a ce ma sai ka bada kaza kafin a baka aiki ta ina za ka samu wannan kuɗin ka gama makaranta kenan da ya ka gama makaranta wa biya ma gaskiya ni wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa aikin gwamnati yake daɗa fita mun are kusan kullum da yanzu haka ga na gama makaranta inda dan samu jari ko ban buɗe shago ina kasuwanci ba ina da ra'ayin na noma dan na san wanne ya fi samu saboda babu yana za in je ni kadai ina son ai an ce za a dauki ma'aikata misali mutum ɗari sai ka an kawo application mutum saboda dubu biyar to ta yaya ka zama da wannan kuma akasarin wannan wanda suka ka application mutum dubu biyar din da ka samu wani an turo shi daga Abuja wani dan majalisa dan garin su ne dan sa ne wani sa ne ma famanin sakatare a wannan ministry ko ma babansa ne to irin su irin su da dauka tun da riga makaranta ban ji wajen da aka ce wai gashi ana neman ma'aikata ba waje ɗaya ne na ji wai ana daukan ma'aikata a nan na je na tambaye suka ce ma an rufe karban application kuma ni na san abokai na wanda suka ce ce mun sun kai nasu amma su da suka ce mun sun kai nasu sun gaya mun cewa direction din su ba wai kawai ni yanda na dauki kaina na kai ba haka su suka yi ta karkashin kasa ne nasu To yanzu miye ku matasa kuke ganin wannan matsala za ta haifawa a nan gaba idan ba a ɗauki matakai a kai ba, kuma wata shawara ce kake da shi ga matasa, wannan ma wata tambaya ce da na yi ma Malam Ahmed Abdullahi matashi a jihar Bauchi. A gaskiya akwai matsala sai akwai matsala saboda yanzu kusan zan ce ma duk wani matashin da ya san halin da yake ciki ya fi yadda da kan cewa yana rayuwa ne na rashin tabbas saboda zaka wahala kai karatun babu aiki in kasuwanci kake so ba jari dan kamfanin da masu kuɗi da zo su bude a kasan ku ba wuta ba tsaro da sauran su ta ina da su ya taho daga wani Amerika ko ta kasa dai haka wanda suke da dan hali su zo sai suna son su zo su bude kamfani a kasan gwamnati ana mata kallon barauniya ku kuma yan kasa na mu kallon yan iska rashin tsaro da sauran su da waye su auka suke zo su nisa dukiyarsu a kasan tashi ɗaya a barnata musu buri na shi ne. a lokacin ina makaranta in samu aikin gwamnati ba wai dan in wawuri kuɗin gwamnati ba saboda na yi attachment ɗina a nan ministry of lands na bauchi state na ga matsalolin da suke fama da shi a wajen akan abubuwan da ya shafi harkar fili land administration da sauransu ni na yi tunani ta inda za a iya samu sauki solution to wannan problems a buri na shi ne samu aiki musamman a wannan wajen tunda a nan ne na san matsala idan na warware wannan matsalan wajen na bar wajen ko ko bayan shekara ɗari ne za a tuna gaskiya hukumomi ya kamata su sun san abin da ya kamata su saboda gaskiya ni ban ya ce wai hukuma ba su san matsalar yan kasanta a matsayin su na gwamnati kenan wani hanya da yadda da su na inganta rayuwar ɗan ƙasa talaka sun su kuma ɗalibai su dage su yi karatu tsakani da Allah kar kai karatu dan ka ci jarabawa gaskiya kalubale ne sosai hukumomi masu zaman kansu da sauransu su dage suna ɗaukan ma'aikata irin mu irin mu yaran talakawa yan ƙasa kaga ta nan za su rage mana wasu nauyin akwai ma'aikata wanda sun kai retirement age wasu sun yi laifin da ya kamata a kore su da sauransu duk wa'annan abi a sallame su ga irin mu irin mu na fresh graduate muna yawa a gari ba aiki wani yana na takardarsa na yake da jahilci ya fi shekara talatin din yana aiki kuma an san shi amma an ki a sallame shi akwai kuma da suka yi laifi an ki a sallame saboda ana ga su 'ya'yan wane ne ko kuma a'a wani ya san da su ko su suka yi hidima aka kafa gwamnatin kaga wannan duk da dace ba irin su irin su duk a sallame su ta ɗebo irin ko mu din aka ɗebo aka ga wani yayi laifi ko wata takardar sa bai cancanta na ɗauke shi ba a sallame shi ba kai ba ni waje shi kenan kowa in ya ga haka wallahi ina mai tabbatar ma kasar nan za ta kyau kuma wani matsalar rashin aiki sai da ya zama tarihi. mu sake koma wajen Profesa Musa Mai Samari, shugaban hukumar lura da matasa ta jihar Bauchi. domin jin koya suke kallon korafin matasan ga dai abun da yake cewa inda mutane sun san hakkin su na arzikin da Allah ya musu da duk wayannan abubuwan babu da su anal misali kai a tajirin da ka dankari kuɗi ka aje a dakin ka yaran nan suna nan da yunwa a cikinsu. akwai kalman da ke faɗa a turanci in matalauci bai iya yin barci ba don yana yunwa to kai a tajirin da kake koshe ba za ka yi barci ba don wanda ya tsira in muddin yaran nan ba a kula da su sun samu kwanciyar hankali sun samu abinci sun iya sun yi bacci ba domin kai ma ba za ka yi bacci ba zan ce maka asu a member of asu su suka fara na cewa federal government cewa kamfanonin nan da suke hakan mai kamfanonin da suke samun duk wani arziki a Najeriya ana cire wata haraji shine ya zama abin da ake ce da isa. petroleum tax fund domin me domin a aje shi domin a ilmantar da yayan Najeriya wato social responsibility din su kenan to ba kamfanin mutanen da Allah ya arzita su ya kamata su ma akwai abin da za su cire ko da yake mun san addinance an riga an da wannan zakka ko to amma ai ba a nan kai ya tsaya ba zakka ba shine iya social responsibility da Allah ya zayyana mana sauraro a nan zan dasa aya a shirin na yau, amma da izinin Allah a mako na gaba za a ji mu ɗauke da sa Yanzu a madadin dukan waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman wakilinmu na Arewa maso gabashin Najeriya Mu'az Umar Harɗawa da ma Muhammad Aminu Ibrahim Kiya wanda ya haɗa shirin. ni Hassan Barka ke cewa da ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A ranar tafiya san bai fahimci ilimi ne bambancin mutum da dabba shi yake baka dukka abin da da baka yi zato ba ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba jahili bai da tasiri in ba ci gari ba ko ina ka leka ka yi duba jahilin Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11:30 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe 7 da rabi zuwa 8 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 00983 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.